This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mita 22 da mita 25 a jamhuriyar Nijar. Za a iya jin ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya. akan kafa sadarwa ta intanet ku kama mu a duk lokacin da kuke so ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu mu Assalamu alaikum, Bello Habib Galadanci ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau, za ku ji a bari ya huce amma sai kun sha cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari da fatan an wayi gari lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da tagwayen bama-baman da aka tayar cikin motoci a ƙasar Lebanon jiya Juma'a. da suka yi sanadin mutuwar akalla mutane 42 tare da raunata wasu kuma hamsin kwamitin sulhun mai mambobi goma sha biyar ya yi kira ga dukkanin 'yan ƙasar ta labanan da su kare haɗin kan ƙasar a daidai lokacin da wasu ke ƙoƙarin illanta kwanciyar hankalin ƙasar haka zalika babban magatakardan majalisar ɗinkin duniya banki mu ya shawarci 'yan ƙasar ta labanan da su kai zuciya nesa su ci gaba da haɗin kai don su kare madafun ikon ƙasarsu musamman ma ɓangaren sojoji harin na jiya juma'a ya auku ne a birnin tripoli ko tarabulus a da arewacin ƙasar ɗaya daga cikin bama-baman ya tarwatse ne a wajen masallacin takuwa a daidai lokacin da ake gab da kammala sallar juma'a a wannan masallacin ne sheikh salim rafai na mazhabin salafiya mai adawa da mayakan hezbollah na mazhabin shi'a da ke labanin yakan yi sallah ba a dai tabbatar ko yana cikin masallacin ba a daidai lokacin bam na biyu kuma ya tashi ne a bayan kimanin mintuna biyar a wajen masallacin al-salam da ke gundumar alminna a trablus nan take dai babu wanda ya dau alhakin kai harin ƙungiyar mayakan hezbollah ta 'yan shi'a ta yi allawa dai da harin da ta ce da alamar wani yunkuri ne na ingiza ƙarin faɗan ɓangaranci a labanan dubban 'yan ƙungiyar ikhwanul muslimin ko 'yan uwa musulmi sun bazu bisa tituna don gudanar da zanga zaman ga jifa-jifa a faɗin ƙasar masira a jiya jama'a inda suka yi kira da a kawo ƙarshen gwamnatin da sojoji ke ɗaurewa gindi a kuma maido da hamɓararren shugaba muhammad Mursi, bisa gadon mulki zanga-zangar da aka gudanar ranar ta jiya da aka yi wa lakabi da juma'ar shahidai ita ce irinta ta farko da 'yan kungiyar suka gudanar cikin kwanakin da suka gabata kuma ba ta yi ƙarfi ba ta fuskar yawa da kuma kuzari kamar zanga-zangar da suka gabata waɗanda wasu ma sun kunshi dubban masu zanga-zanga sojoji bisa jagorancin janar abdul al-sisi sun damƙe jami'an ƙungiyar ta ikhwanul musulmin da dama cikin satin da ya gabata ciki har da babban malamin ƙungiyar muhammad badiye an kashe aƙalla wani ɗan zanga-zanga jiya jama'a a birnin tanta da ke kusa da gaɓar kogin nilu jimlar mutane sama da dubu ɗaya ne dai aka hallaka a tashin hankalin siyasan tun bayan hamɓarin mr morsi ciki har da ɗaruruwan fararen hula yayin da jami'an tsaro suka murƙushe wasu manyan zanga-zanga biyu na magoya bayan morsi a birnin al'ahira hukumar soji dai ta zargi kungiyar ta 'yan brothers da ingiza tashin hankalin da ta ce ya yi sanadin mutuwar jami'an tsaro da dama to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc jami'ai a iraki sun ce mutane 25 sun halaka a wani tashin bam na ƙunar baƙin wake a jiya juma'a wanda wannan ne hari mafi muni cikin jerin hare-haren da aka kai jiya da suka yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 32 a faɗin ƙasar harin bam ɗin ƙunar baƙin waken ya jima wani wurin hutawa a unguwar ƙahira da ke arewacin birnin bagadaza. mutane sama da hamsin kuma sun samu raunuka nan take dai babu wanda ya dau alhakin kai harin haka zalika wasu munanan hare-haren bindigogi da bamabamai a wasu sassan kasar sun jima unguwannin 'yan shi'a da na 'yan sunni tashin hankali ya ci gaba da karuwa a iraki tun bayan da gwamnati ta fara wargaza sansanin masu zanga-zanga 'yan sunni cikin watan afrilu 'yan bindiga daɗi sun sha kai hare-hare kan wuraren cin abinci da sauran wurare a yunkurinsu na tsananta ɓarnar mutane sama da dubu uku sun mutu a tashe-tashen hankula a wannan shekarar a ƙasar ƙasashen rasha da china sun shiga sahun masu kiraye-kiraye a matakin ƙasa da ƙasa cewa a yi binciken zargin kai hari da iska mai guba a gefen babban birnin ƙasar syria a daidai lokacin da shugaba barack obama na amurka ke cewa al'amarin da ake zargin ya auku na da matukar haɗari ma'aikatar harkokin wajen rasha ta faɗi jiya jama'a cewa zargin 'yan adawar siriya cewa ɗaruruwan mutane sun mutu a wani harin iskar gas mai guba a wannan satin na buƙatar bincike na tsakani da allah kuma ta yi kira ga siriya da ta ba da haɗin kai rasha ta kuma yi kira ga dakarun 'yan tawaye da su tabbatar cewa masu bincike na majalisar ɗinkin duniya da a yanzu ke cikin ƙasar sun wuce lami lafiya a yayin binciken da suke yi kan zarge-zargen da suka gabata na amfani da makamai masu guba ɗin ma'aikatar ta fitar da bayanin bayan buga wayar da aka yi tsakanin ministan harkokin wajen rasha sergi lagrov da sakataren harkokin wajen amurka john kerry amurka ta sha dagewa wajen ganin an yi bincike bisa jagorancin majalisar ɗinkin duniya Mr. obama ya gaya ma kafar yada labaran cnn cewa har yanzu jami'ai yana tattara bayanai game da harin wanda ya bayyana da cewa mai tayar da hankali ne to amma mr obama ya gaya ma cnn cewa batun wai amurka na iya zuwa ta afka don ta warware matsalolin da ke siriya an yanko da yawa ita ma ma'aikatar harkokin wajen china jiya jama'a ta bayyana goyon bayanta ga kiraye-kirayen a yi bincike bisa jagorancin majalisar ɗinkin duniya inda mai magana da yawun ma'aikatar ke gaya ma kamfanin dillancin labaran gwamnati na zhunha cewa china na matuƙar adawa da amfani da makaman guba ko da kuwa ɓangare ne ke aikatawa Ana sa ran dubban mutane za su taru a birnin Washington a yau dinnan Asabar, su lawalin zanga-zangar rajin kare haƙƙin ɗan Adam da aka yi a shekara ta 1963 da aka yi wa laƙabi da March on Washington ko Maci a Washington. A yayin wancan Maci na tarihi, rabaran Martin Luther King Jr. ya gabatar da shahararren jawabin nan nasa mai taken I have a dream. taron jama'a masu yawan sama da dubu ɗari da hamsin yawa jawabin wadda ita ce zanga-zangar rajin kare haƙƙin ɗan adam mafi girma a tarihin ƙasar wadda kuma ta yi tasiri a zamantakewar amurka kusan shekaru hamsin bayan nan masu jawabai a yau asabar sun hada da wani bakar fatar amurka mai wa'azi mai suna rabaran alshapton da kuma wani ɗan Mr. King ɗin mai suna Martin Luther King da Third. Sannan za a yi maci albarkacin zagayowar ranar kanta a ranar Laraba wato 28 ga watan Agusta. Masu jawabai a wurin macin sun haɗa da shugaba Barack Obama, shugaban Amurka baƙar fata na farko, da kuma tsafin shugabannin Amurka Jimmy Carter da Bill Clinton. macin da aka yi a birnin washington a shekara ta 1963 ya zo ne a daidai lokacin da aka shiga tashe-tashen hankulan bambancin launin fata a yayin da amurka ke ƙoƙarin kawo ƙarshen daɗaɗɗun dokokin da ke nuna bambanci ma baƙaƙen fatan amurka an sami wani sojan amurka likitan ƙwaƙwalwa da laifin kashe 'yan uwansa sojoji sha uku da gangan

Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. To Allah mai raba karya da gaskiya sarki ne mai yau da gobe. Ni baran yi nusa mai ningawa na karba sarkin dangi na alhajiya Awa, masoyi habibi. mazoyi aljanna duniya kowa ya rena gajere bai taka kula ma daidai ba maza irin gujiya sai an baza kan san bidi mijin hama matan matan ruwan ka na hawa dutse ba ka fargaba malam inusa mai ningawa ne yanzu sai na koma jallaba mai babban dakin kano uwar gari duka mai babban dakin kano uwar gari duka alhajiya ummata gwada mini yadda ake mai bani riga mai bani riga gabala maganin bamba da mai bani turmi ba turmin da kan kuka ba alhajiya ummata gwada mini yadda ake wadda ke rariyan kano alhamdulillahi filani dudu filani dudu filani ta gwada mini yadda ake yi Allah mai raba karya da gaskiya sarki ɗaya mai yau da gobe sarkin hijira da mutane sarkin daga da mutane a ah, mai garin mutan kano na ba sai gobe ba sun ki allan ya so sakamaki ya fushi ku je ku yi gaba da allah yan uba ku dangana dole ado ne ya gaji gidan gidansu a yanzu kakin zuma mai kamar zuma da gani babu tambaya sannu da ni ya adamu san kano na yawo san kano na yawo mai kaka da umma kaltume mai kaka da mariya alhamdulillahi na ɗan sarki mai garin mutan katsina na ya sarki mai garin mutan katsina irin gidan na duko mai turawa sarkin kano ka gwada mana yadda ake Halima na ga sai girgiza kai kike tun dazu. Ni ma sai in ce bari in ce Malam Iro tsamiya kan kabari <laughs> bakin cikin masu kunu. <laughs> Kai ma in wasa ka. <laughs> Zai fito miki da kirari ne nake ga alama. Mm. Yau dai ningawa in mm. kuna kusa. Mm. Ku garzaya ku je fada yau duk abin da aka tambayi sarkin ningi wannan waka. <laughs> <laughs> Sallama Eh. miƙa hannu sallama <laughs> je sallama ya je ya eh, mm. sallama yau kamnin gawa ku je ku kwashe ganima mm, shikenan ya kamata in baki labarin <laughs> ya kamata in baki labarin ningawa kin sa ko da ke abokan wasan mu ne ni dai labarin huran nan nake so ta hwada sarkin ningi <laughs> fi sabilillahi ibrahim haba shekara wajen ɗaya yanzu ki kira ki tambayi sallama zai baki labarin wanda ya yi santi akan wannan akan wannan furar <laughs> Haka ne to ina fata dan masanin ningi yana jin mu yau. Zan ba da wani labari. Ina fata dan masanin ningi yana jin mu amma kuma in dai to bari dai ne shiru dai bari dai da ya baki da Halima. Ka ce dan masanin ningi ni kuma ina gaida dan masanin tsahi. <laughs> da <laughs> yana lahiya abokin 'yan senegal <laughs> ya riga ya share hawayensa <laughs> to malam ira kamar da aka saba gaishe gaishe ko to bismillah to ga gaisuwar hila a bari ya huce zuwa ga masu sauraron mu a kullun kamar da suka rubutu. maryam da maryam matan sardaunan igga shugaba aluwa serimi uku lahiya jihar nasarawa Ga wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Muhammadu Baka Toshi Tiraki a Dogi jihar Nasarawa. Wai kaji baya Toshi baka da wanda kake so ba. Maza nawa muka gani a gidajensu ba a ko sisun ko ban su mata ba sa ci amma daga waje in sun ga wanda suke so. abin hasi ya wuce kiwa. yawa mm. yawa ga wata gaisuwa zuwa ga sarki adogi alhaji hamidu ladan adogi lahiya east sai kuma maji daɗin adogi aluwa sai rimi uku lahiya Sardauna igga da musa misau mai shiga kasuwar lahiya da dr sa'idu sarka unguwar rere da alhaji musa da nuhu sabon dale da honorable bala shabo shugaban 'yan dako a dogi Ga wata gaisuwa zuwa ga Ibrahim a fara baka unguwa a rere da Malam Ibrahim Omo a kurba. Madakin Adogi daga Ladima Adogi da Uban Doma Makeri Adogi dukansu a lahiya jihar Nasarawan Najeriya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Abdullahi Sauro na Alhaji Manga gonan Sarki Lahiya da Hakimi Lazuru Alhaji Sa'idu Mai Gamo. A gaba ga wata gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Jauro Jaji Konkwal na Bataliya ta uku da ke wari sai kuma Gali Ado abokin Jauro Jaji Konkwal wanda suke tare a can ga kuma gaisuwa zuwa ga Alhaji Hamza mai nasara shafdita major na kasuwar katako a Nyamai da fatan yana nan lahiya da iyalan shi. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga mai haci san kira dan maba a Buza. Ɗimbin gaisuwa zuwa ga ango second lieutenant Nuruddin yaro tare da amaryarsa Aisha Hassan Umar wadda za a ɗaura su yau 24 ga watan takwas da misalin karfe 11 da rabi na rana a masallacin Sultan Bello da ke Kaduna birnin gwamna Allah Ubangiji ya sanya alheri Allah ya sa a zauna lafiya. ga gaisuwar sashen hausa na murya amurka zuwa ga masu sauraron mu haruna muhammad katsina sai abdulwahab haladu zarma hina tare da iyalansa da fatan kunanan lafiya muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu kwance masu sauraron mu mariya da aisha da hadiza 'ya'yan malam malam mai zanen hula gwalalo yankin karamar hukumar gamawa a jihar bauchin yakubu sai dan bangaisuwa za ga mai sauraron mu zakar salihu gidan rumji a jamhuriyar niger haka kuma muna gaida mai sauraron mu tanimu Nuhu da iyalansa da fatan suna lafiya a 'yar sake a Sokoto na fata na faɗa daidai sai gaisuwar bala na yashin gwarya shi a lafiya haka kuma muna gaida wato sha'ibu sarkin fulanin facebook sabon sara lokon zawiya a kanan dabo ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga hassan muhammad binanci unguwar magajin gari a sakkwato sai kuma gaisuwar amadu manaja a baucin yakubu unguwar karfin madaki tare da alhaji kawu yakubu lame sakataren yada labarai na masarautar bauchi sai saratu yakubu lame da kuma sadiya turanci gidan sarkin yakin bauchi unguwar karfin madaki a bauchi yakubu da fatan kuna da lafiya haka kuma muna gaida adamu aliyu ungulde daga jihar lagos a najeriya dukanku da fatan kuna na lafiya da ma ka bani yardi na koma ningi na je na gano jikan ɗan yaya jikan Usmani Shehu sarki mai garin mutanen Ningi, alheri ya gaida Alhaji Malam Yunusa. Sarki mai garin mutanen Ningi, mai ƙasar Biredo da Warji, ko yana gida jihar Lahabai. Gatan Muhammadu da Muhammadu na yi godiya na hagodi, a gaida ɗan kilishin Soro da tura, ya bai hana ba ba shi ba, aljikan Adamu maje birnin kudu. aljikan tirhomannin gi Muhammadu da gafara, aljikan kilishi, aljikan gyatun da gafara, saha mutuwa hutawa. Na gode masa ɗan hawa, na yi godiya na gode na gode don mai muna ya biya ne. ya biya hana ba ba shi ba. Jikan mai muna jikan hawa ɗan hawa. gatar rakiya da zuga ya biya hana ba ba shi ba godiya na ƴar kana ha bayani ko yana ha gida jihar labai mijin ƴan sarkin kano fulani ta fada mijin hajiya hama batan na mai muna dogo mijin amina ya biya hana ba ba shi ba na gode mai saurin ba na riga na yi godiya na hago da sarki mai garin mutanen ningi na gode waje kan yahaya ko yana gida na godiya na karawa na gode sarki mai garin mutanen ningi aljikan turoman ningi muhammad ɗan rabi ya habiya ni gatan yarka na ya biya da gatan zo ga na gode ma ina godiya yayan Muhammadu da Muhammadu na yi godiya, gatan yusuf na daba ya habiya ni, gatan Nuhu na gode masa. Domin yawo gare ni kadan na tashi dai, za da koma haya da gunguma na je ka da tau, sai na je sauke ka huta na je na dawo lafiya. Ina godiya sarki mai ganin mutanen ningi. idan na tashi na koma sabon gari za ni garin sarkin dare na anka na anka baban dada kowa ya ce dutse da nauyi lalle ƙarami ya ɗauka babba ya hafa ƙarfin marigina. Yawo gare ni na ai godiya idan na koma kalatau in gano ibro yayan ciyawa mai sulahi ɗan galadi mantibi. Ina godiya ina ƙara hawa na gode. in koma dingiro ko cinikin gidanmu ni uba na kwa ba mahalan ba ne. Ginsau makaɗin maza, randa ya yi kiɗa a ningi, rannan wa'yansu maza sai sun mutu. Ni dai da safe na so magado amma ba shigar yunwa ba. Mu muna roƙo a ba mu bayi a ba mu doki, ‘yan banza na ɓata mana. Ina godiya malama binta bege mai tada rayi dai ashe dai da bo da gwani da ciwo kamun kamai da gwani da aiki. Idan ba nan kamun da mai Ashe tun zamanin su akwai sa'idawa ko? yan sa'ido eh, Allah ya ji kan hajiya mai zargadi. Amin, mm, amin. Haka, Halima. <laughs> Na san za a bata kyauta wani ya yi makkalama. Saboda kar a bata ko samu ba. <laughs> haka ne Allah ya ji mai zargadi amin amin mm. amin Halima da zan baki labu wani da zan ba da wani labari ne na ce mm. to ko injiniya Ibrahim Musa dan masanin ningi na kusa amma dai nayi gum da baki na yanzu ba zan ce kala ba To shi kenan tun da labarin wani ba ningi ne zan baki to amma kuma tun da dai mun riga mun sa dai faifan mai martaba zargi ya kamata mai shiru sai a cikin wani shiri eh, kawai ka ba da labarin injiniya dan masanin inji a ba dai a cikin shirin yau ba ni kan ne karki hana ni wucewa <laughs> karki hana ni zuwa ningi to shikenan malam ira a azumin nan a azumin nan da ya wuce in ga maka eh. a gumel mm. ana sallar tahajjud mm. ana sallah ana sallah ana sallah sai ga masu irin ina dan abin nan da ake goyawa na kashe maganin na kashe sauro na maganin oh, sauro eh abin da ake feshi da shi injin feshi yawwa injin mm. feshi ga wani ya zo masallacin da da injin feshi yana goye da shi mm. yana <laughs> <laughs> <laughs> yana yana da kasa kuma ɗan abin da ake fesa hayakin da shi kamar bindiga ce ah. sai yana shushunawa mutane ku daga cikin sallah sai hankalin wani ya kai kan abin da wancan yake yawa kawai mm. ya aza bindiga ce ibrahim mm. sai aka watsi aka yanke sallah aka ruga da gudu aliyu muktar umar ya ce ashe ustazai sun yi kowa gudu <laughs> <laughs> ai dole wannan zamani a Najeriya Halima. <laughs> Dole ne. Ai kin san irin wannan abu ya faru kuma da mutum guda ya ya sheka da gudu wato <laughs> na biyun ba ma zai tsaya bisa hukumi ba. Amma ina ganin kana cikin sallah kana cikin sallah amma mm. <laughs> girgizar ƙasa wallahi sai da na tunani na ce zira sa abin da ke faɗa <laughs> da kika kawo wajen. da kika kawo wannan batun cewa mutum na sallah oh, bai gudu in kana cikin sallah a in ka ce Allahu akbar din nan kana gaban mai duka mm. ko ma me ya faru dai kai dai ka san amma an ce in ko ko sallah kake an ba an ba da mutum izini cewa an ga abu wanda zai shafi ranka mm. ko zai taɓa lafiyarka kana iya yankewa ka sheka da gudu balle girgizar kasa halima <laughs> eh. agumal dai dai ma aliyu muktar ya ce an ta halima ashe ustazai gudu ne da su sun tsere kowa <laughs> akwai wani labari da bari ga Allah ya ji kan kala rawi ya taba bayarwa na waɗanda suka ji jana'iza mm. aka bar wani ɗan saurayi a ciki suna fitowa daga makabarta shine da aka bar shi ya sa ya farar riga haka shikenan da ya ji wuri ya yi shiru sai firgita ta sai ga mutane an fita ana tafiya shine ya sheko da gudu yana kai ku jira ni kai ku jira ni liman ne a baya liman ya juya da ya ga farin abu ya fito daga cikin kabari sai ce ba ladan yana gaban sai ce ladan za ku ka gani sai tattara buje riga sheka da gudu jama'a kawai sai aka ga liman ya wuce biyu can an jima sai ga ladan ya biyo bayan sa da gudu biyu <laughs> sai ga mai farar riga <laughs> ka ran nan mai daɗi mutuwa kuma tana nan tana jira Allah dai mm. samu gama lahiya Allah samu cika da imani amin su na <laughs> halima za mu da sa'aya da sai baka gobe da Allah ubangiji ya nuna mana ayya mata dukar mata ba su ma rana ba ma wata binta ta yi kira ba daya mai zargadi na baki yadda ga amanan Allah ga fasu ma rana fasu ma wata kirike mini binta da gaskiya na baki amana rike ta mini binta da gaskiya na baki amana saboda mai zargadi juji na gaba zuma a idona mai amana da ko mai turawa na gwagwa juyi goma sai wake yau datti da bayi gidan Baba Allah na fada shi na roka, ai ba su rana ba su wata, sannu da ninya baturiya mai girma, ni ne da da hawa domin na gaya miki suna na gashi. Amma na baushi suna da da ringin, na ningi suna da da hawa ni ma 'yar ne da dawo. na tabbata zaben farko shi shine zabe na da garba ta fawa mai jirgin sama mai jirgi a kasa yakubu dan yakubu na gaya maku garba ta fawa yawo duniya kallo duniya juyi mai mai da aka hukumati kin ga duniyan yadda ta dawo usmanu shagari Yaushe an saka masa mulki a ta shugaban da wasa da gwani yakin da ba uwa ɗebe ne mai garin kano baba shi da marayu sha da marayu sarkin kano da na yanzu ado ba da mo'i ya mana yadda ake a dalilin ka na ga mai zargadi na ga wasu marana. To masu kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya. To Bello, kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da tagwayen bama-baman da aka tayar cikin motoci a ƙasar Lebanon jiya Juma'a da suka yi sanadin mutuwar akalla mutane 42 tare da raunata wasu kuma 50. An sami wani sojan Amurka likitan ƙwaƙwalwa da laifin kashe 'yan uwansa sojoji goma sha uku da gangan a wani harbin kan mai uwa da wabi a shekara ta dubi da tara a Fort Hood da ke Texas kuma yanzu haka yana fuskantar yiwuwar hukuncin kisa. Wani kwamitin masu auna shari'a ko juri mai kunshi da mutane sha uku shine ya sami Menjo Nidal Hassan da laifi a jiya Juma'a. To da takaitattun labaran muke rufe shirin namu na yanzu sai kuma can da karfe takwas in Allah yarda za mu dawo muku da wani sabon shirin a ciki har da shirin karamin sani. A madadin sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC da suka kawo muku wannan shiri, Julie Lethas Gresham ta haɗa mana sauti da injiniyan mu, Bello Habib Gadanci ne nake cewa, wassalamu huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.